Yau an yi wata ganawa ta musamman tsakanin shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari da babbar sakatariyar ƙasar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya wato ambasada Samantha Power inda suka tattauna akan muhimman bukatun da 'yan gudun hijirar da yaƙin na Boko Haram ya dagargaza da kuma bukatar da ke akwai na gano 'yan mata na Chibok wadda duniya baki ɗaya suka yi ta suna cece kuce da nuna damuwarsu akan kasa samu 'yan matan nan har yanzu da ake zancen nan. a tattaunawa da ambasada samanta ta yi da manema labaru bayan da ta gama gana da shugaba muhammadu buhari ta ce babu shakka akwai hujjar cewa matsalolin satar mutane da yin garkuwa da su domin azabtarwa yana gaba-gaba a jerin abubuwan da suka tattauna it is very fair to say that the issue of abductions and kidnappings by boko haram of the chibok girls ta ce uh, akwai hujjar cewa matsalolin satar mutane da yin garkuwa da uh, su ko azabtar da su ya kasance mafi fifiko ga ƙasar amurka akan haka ne ma ta yi ganawa da shugabannin najeriya domin tattauna waɗannan matsalolin da kuma hanyoyin da za a bi domin warware su ta ce dama dai ƙasar amurka ta yi jagoranci sosai kwarai da gaske wurin samarwa najeriya bayanan sirri akan ayyuka da kuma 'yan ƙungiyar ta boko haram da kuma ba da bayanai da kuma tallafi na makamai da kayan aiki na ɗaukar matakan da suka kamata domin a murƙushe su kuma dukkan alamu a yanzu an ga nasarar wannan aiki da najeriya ta yi tare da goyon bayan da makwabtan ƙasashe suka bada domin samu wa'annan nasarorin amma a yanzu babu shakka amurka za ta sa ido kwarai da gaske wurin ba da tallafin sake tsugunar da 'yan gudun hijira da suke ƙasashe daban-daban na najeriya da ma makwabtanta inda matsalar boko haram ta yi wa katutu a waje ɗaya kuma malam garba shehu ya yi mun ƙarin haske akan ganawar da aka yi tsakanin ita wakila ta amurka da shugaba muhammadu buhari to ita ambasada samantha power ta zo tare da Shugaba muhammadu buhari a fadar gwamnatin tarayya a yau kuma kamar yadda aka sani dangantaka dama ta gwamnatin Shugaba muhammadu buhari da gwamnatin shugaba obama ta yi karfi tun da aka yi wannan canjin mulki a najeriya suna mara ma gwamnatin najeriya baya dangane da irin ɗawainiya da muke ta haƙi da ta'addanci a ƙasar mu musamman taimakon mu a fannoni da muka gaza wajen nemo bayanai na sirri irin da jiragen shawaki musamman kan nemo akan irin bincike da ake na irin kamar 'yan mata na cibok din nan da duk jama'a ma da yadda aka sace kuma suna ba da horo ga irin sojojinmu musamman sojoji na musamman waɗanda suke yaƙi da wannan ta'addanci. Shugaban Muhammadu Buhari ya yi amfani da wannan dama ta saduwa da da Powers don ya bayani akan irin matakin da za a ɗauka. Don aka lura irin abin da yake faɗa kuma kamar yanzu ita gwamnati tana ganin kusan yaƙi baya kusa zuwa ƙarshe ma zai ba. yanzu abin da ake magana ya za a sake gina wannan sashi da aka yi ma illa ya za a yi a taimakawa mutane su dawo da rayuwarsu ta ɗore kamar yau da kullum jama'a da suke sansanin 'yan gudun hijira ya za a taimaka su koma muhallinsu su ci gaba da rayuwarsu kamar yadda take kafin wannan fitina ta same su. Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Muhammadu Buhari a tattauna da ne da shi a Abuja bayan da babbar sakatariyar ƙasar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya wato ambasada Samantha Power ta kammala wata ganawa da shugaba Muhammadu Buhari akan matsalolin tsaro da kuma sake tsugunar da 'yan gudun hijira. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.